jihar Borno wadda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da jakkata da dama. Ba gazawa aka samu a fannin tattara bayanai sirri ba, kuskure ne da bamu hango ba, in ji kwamishinan yaɗa labaran tsaro cikin gida na jihar Borno Usman Tar ya ce a ranar Litinin a wani shiri na gidan talabijin na Channel TV kwanaki bayan fashewar abubuwa da yawa mutane da dama ne suka mutu a jerin hare-haren bumabuman wadda ɗaya daga cikinsu ya faru a yayin wani bikin aure a jihar hare-haren sun kuma jikkata wasu da dama a ranar Asabar da al'amarin ya faru, in ji hukumomin gaggawa. A cewar kwamishinan mai yiwuwa maharan sun yi amfani da iyakokin jihar da ba sa tare wajen kai harin bom idan 'yan ta'adda suna so su kai hari kuma suka yi amfani da wata hanya da ba mu sani ba me za mu iya yi kamar yadda ka sani iyakokinmu na waje ba a tsare suke ba ya kara da cewa hatta kan iyakokinmu na cikin gida ba su da cikakken tsaro in ji usman idan 'yan ta'adda na son kai hari suna yin hakan ne ta hanyar amfani amfani da sahun gaba watakila abin da ya faru kenan sai dai wani shugaban al'umma a jihar borno ayuba bassa ya zargi gwamnati da jami'an tsaro da rashin yin wani abu da ya dace wajen magance ta'addanci ya ce akwai alamun irin waɗannan hare-hare na zuwa amma ba a yi wani abu don dakile su ba Makonni uku kenan da kammala hutun 'yan majalisar dokokin jihar Kano sai dai komawan majalisar ya gagare su saboda fargabar tayar bumabumai da ake zargin wasu za su yi a harabar zauren majalisar. Majiyoyin sun je saikon da aka samu ya biyo bayan gargaɗi da 'yan sanda suka yi na wani shiri da wasu ɓata gari suka yi na tada bumabumai a harabar majalisar. An jinye batun da rushe masarautu da gwamnatin Kano ta yi da tun bayan hakan da ake ta kai ruwa rana tsakanin gwamnatin Kano da hukuncin kotu game da da rushe masarautu da kuma dawo da sarkin Kano kan karagar mulkin Kano. 'Yan majalisa ba su dawo daga hutu ba saboda fargabar kada bom ya tashi suna aiki. A ranar 26 ga watan Mayu ne tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar Kano husaini Gumel ya ce jami'an tsaro sun samu rahoton sirri cewa wasu 'yan ta'adda na shirin tayar da bom a harabin majalisar. Wasu na kokarin ganin sun haifar da rashin zaman lafiya a Kano ta hanyar kai hare-hare a wurare musamman majalisar dokoki da kuma wasu fitattun wurare a cikin babban babban birnin jihar. Majiyar da dama sun tabbatar da wannan rahoto na leken asiri. Sai dai kuma a wani rahoto ya ce majalisar dokokin jihar Kano za ta koma aiki ne a ranar 15 ga watan Yuli na 2024. Rahoton ta kuma bayyana cewa majalisar jihar ta yi wasi da rahotanni da ake yadawa cewa tana kaucewa zaman majalisar ne a sakamakon barazanar tsaro da dambarwar masarautar jihar Kano yayin da yake zantawa da manema labarai a Kano sakatariyar yada labarai na majalisar dokokin Kamaluddin Sani sha Shawai ya ce wannan rahoton babu kamshin gaskiya a cikinta. Ya ce a bisa al'ada majalisar ta tafi hutu ne domin baiwa 'yan majalisar damar hutawa tare da ganawa da al'ummarsu. Ya ce makiyan zaman lafiya na jihar Kano ne ke yada irin wannan kalamai. Sakataren yada labarai na majalisar dokokin jihar Kano Kamal Sani Shawai ya ce majalisar za ta dawo hutu daga ranar sha biyar ga wannan wata domin ci gaba da samar da dokoki da za su ciyar da jihar Kano gaba. Shugaban hukumar da ke kula da shiga da fice ta kasa Immigration Kemi Nanna ta buƙaci jami'an su da su kaucewa karɓar cin hanci da rashawa a iyakokin ƙasa tare da aiki tukuru yayin da suke gudanar da ayyukan su a iyakokin Najeriya. Shugabar Kemi Nanna ta samu wakilcin HK Usman yayin taron hukumar kula da shige da fice reshen jihar Kano Immigration ta gudanar a hedikwatar ta inda ta kaddamar da yaki da cin hanci da rashawa a tsakanin jami'an hukumar da kuma al al'umma ta kuma ce kaddamar da al'amarin zai taimaka wajen dakile cin hanci da rashawa a tsakanin jami'inta da kuma al'umma musamman ma a iyakokin kasar da kuma ofisoshin su da suke aiki na san mu masu tsaron kasa ne musamman a iyakokin kasa dole ne mu yi abin da ya kamata wajen dakile cin hanci da rashawa a cikin aikin mu kuma jami'anmu idan suka yi aiki tukuru za a samu nasara in ji shi da yake nasa jawabin shugabar hukumar kula da shike da fice na immigration ta kasa sashen jihar Kano Ibrahim Muhammad Abubakar ya ce sun shirya taron ne domin kaddamar da kawar da cin hanci da rashawa a cikin aikin nasu kasancewar ba abu ne mai kyau ba ya kuma nemi goyon bayan al'umman kasar wajen magance harkokin cin hanci da rashawa musamman ma a tsakanin su da jami'an hukumar taron da ya samu halartar jami'an hukumar da dama ciki har da birnin tarayya Abuja da kuma jami'an tsaro kuma ciki har da jami'an hukumar kula gidan gyara hali na jihar Kano da kuma rundunar tsaro ta civil defense da hukumomin gwamnati da dai sauransu. To ma sauraro kuma ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura.